أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة موري ساكي عدوى أولنا مسلاتي أبو هريرة رضي الله عنه وأنك برن سكته يو جمعة بيو قوة رمضان شكرا تادبو ليلة لبيه دودة ثلاثين لشدة وأن داشي لشاكرا قوة جون نشكرا تدبو بيو لقوم الشعبية الميلادية mun taru a mafificin wuri a duniya shine masallaci a mafificin wata a shekara shine ramadan a mafificin rana a sati ita ce juma'a a mafificin lokaci shine bayan lasa don haka muna cikin rahamar Allah daga farko wannan karatu insha Allah zuwa ƙarshen sa kuma muna cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada bushara cewa mutane ba za su haɗu cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah gida daga cikin gidajen Allah suna kiran Allah suna karanta maganarsa suna neman fahimtar ta ba face sai mala'iku sun kewaye su sai Allah ya saukar da natsuwa a cikinsu sai Allah ya ambace su cikin wa'inda ke tare da shi don haka muna godiya ga Allah akan wannan ni'ima muna roƙon Allah ya sa karatun da muke zama hujja gare mu kada ya zama hujja a kanmu. tare da duk wannan fifiko na fifikon lokaci da wuri da rana da wata kuma muna cikin mafificiyar kissa ita ce ahsanul qasas wadda Allah tabaraka ta'ala yake nahnu naqussu alayka ahsanul qasas saboda ka dadi bisa dadi ne rage dadi goma ko to jiya mun karanta aya uku na farkon suratu yusuf yau kuma insha Allah za mu dora zuwa inda Allah ya ba mu iko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال يوسف لأبيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك, وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إذ قال يوسف لأبيه من ذا الله كأنبتا ما ستنبيرك من faɗa jiya تنبير النبي أكي ألا تقص عليه za Allah mun ji farale mun ji wajibi mun ji mustahabi mun ji umarni mun ji shi ne ba a dan ba mu labari dan mana kissa mana sai la lace iz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytu li sajidi to yau ba da labarin a gidan iz qala yusuf ka ambata lokacin da yusuf yana saurayi yana yaro karami kai matashi dan shekaru ba su wuce bakwai ko suka kai ba lokacin da ya ce babansa ya abati inni ra'aitu ahada ashara kaukaban baba na yi mafarki na ga tauraro goma sha ɗaya wa shamsa wal qamar da rana da wata ra'aituhum na gansu li sajidin suna masu sujuda a gare ni baba ka fassara wannan mafarki yaro karami ya yi mafarki ya gayan babansa amma baban babban malami ne dan babban malami ne jikan babban malami ne uban babban malami ne kai wuce nan inji bai lati duk annabawa ne Ke sa da aka ce manzan Allah man akramun nas wahi kowa daraja sai ce aqahu wanda bai fi tsoron Allah suka ce laisa an haza nas'aluk ba wannan buke tambaya ba manzon Allah sai ce to fa yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah in kuna magana a karamul wanda ya fi kowa asuli da daraja to annabi yusuf ne domin shi annabi ne dan annabi ne jikan annabi ne tattaba kunnin bada ɗayan allah ga yami akwai daraja da ta kai wannan babu ta suka ce duk dai ba wannan muke tambaya sai ce fa amma adinil arabi tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqahu yace o to kuna maganar ma'aunan larabawa a ce kabila kaza ta fi kaza yace to duk wanda ya fi daraja a jahiliya in ya musulunta zai taho da darajarsa saboda ka musulunci ba kushe ma mutane girma yake yi إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين me yasa ya mai da ra'aitu har sau biyu ya kwanko mata karrara ru'ya allati ra'aha limaza li'annahu ra'aha marratayn رأى الكواكب الأحد عشر والشمس والقمر على هيئتها ثم رأيها رآها قد خرت كلها ساجدة إعظاما وتبجيلا له da farko ya ga ya ga rana da wata da taurari a yadda suke sama sannan sai ya sake ganin su sun surmo su yi masa sujuda gani nawa yake nan shi yasa ya ce ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin saboda so biyu ne ya gansu to wannan mafarki kai tsaye annabin Allah Yaqub alaihi salatu wassalam dan annabin Allah Ishaq alaihi salatu wassalam jikan bada ɗayan Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam take gane fassararsa cewa shi ne rana ɗin domin shi ne babban ma'aikin Allah a wannan zamani matarsa ita ce wata saboda matar ba annabi ce tana cikin ahlul bait haskinta ya cancanci a kwatanta shi da hasken wata taurarin su kuma su ne yan un annabi yusuf goma sha ɗaya saboda su kuma ƴaƴan annabin allah ne don haka su ma suka cancanta a ba su fassara a mafarki da matsayin taurari Ya ce to idan da ni da uwar yaron nan da ƴan uwansa goma sha ɗaya za mu masa sujuda to ya nuna kenan ɗaukaka ta tabbata a gare shi Allah zai bashi wani girma wanda mu ɗin nan ba mu da shi to in ko haka ne kamar yadda annabi Allah ke ta ista'inu ala qada'il hawa'idi bi kitmaniha fa inna kulli dhi ni'matin mahsud idan kuna son biyan bukata ku yi an ku rinka boye ta domin duk wanda aka wa baiwa sai wani yayi kyashin sa to idan ya faɗa ma ƴan uwansa wannan labari za su gane fasaran ko ba za su gane ba ai sun san su goma sha ɗaya ne don haka za su gane saboda haka za su yi hasadarsa sai ce to me qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik yace ya kai dana kada ka bada wannan labari ga ɗan uwanka fa yakidu laka kaida in ka faɗa masu ta yiwu su kulla maka sharri su shirya maka makirci inna shaytana lil insani duhun mubin babu shakka shaiɗan mai bayyananniyar adawa ne ga ɗan adam ma'ana idan yi musu idan ka ba su labarin wannan mafarkin naka to shedan zai zuga wutar adawa tsakaninka da su ya za a yi wannan ɗan yaro da ko shekara bakwai bai kai ba mu duk girman mu din nan ga mu ƴaƴan annabin Allah a ce wai zai ɗaukaka fiye da mu har ya zan da mu da uwayenmu za mu yi masa sujuda zai kai wani matsayi da za mu girmama yake shedan zai shiga cikin su ya zuga ya maka su maka hasada la taqsus ru'yaka mal farqu bainar ruya war-ru'ya الرؤيا بالقصر بالالف الف القصر والرؤية بتاء التأنيث ما الفرق بينهما منين ببنش رؤيا انكسامة الف ده رؤيته ليه ببنش سو الرؤيا مفركي جنين أبو اشكيم باتشيكو الرؤية fa gani ido kurukuru a gani dai wannan na kasa ido kaka gani kaga da Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna ruqya allati arainaka illa fitnatan lin-nasi wa shajaratal mal'unata al qur'an yana nuni ne zuwa gaba farkin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi to kenan la taqsusu ru'yaka kada ka bada labarin abin da ka gani amma gani na mafarki wannan yana nuna hikimomin larabci na ga abu kaza a cikin mafarki na ga abu kaza a farke duka gani ne amma kowanne yana da nasa uslubi da ake faɗarsa a cikin alkur'ani kenan cewar da Allah ta'ala la taqsus uyaka yana nufin ma ra'aitahu fi manamika a cikin isra'i da mi'raji Allah ya yi magana ruɓaya ko bai ba a cikin isra'i da mi'raji Allah ya magana ruɓaya ko bai ba yace linuri yahu min ayatina amma anan ruɓuya ce ko ruɓuya سبحان الذي أسرى بأبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه ru'ya ce ko ru'ya ru'ya ce ko kamar tana da kama da ru'ya saboda a dare guda aka yi ta aka dawo kamar yadda mafarki cikin dare guda yake sa kare to ba haka ba to abin da ya faru ga manzon Allah a lokacin Isra'i da Mi'raji abu ne ga adatan bai faruwa a fili a tashi daga Makka zuwa Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis zuwa sama ta ɗaya. sannan ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai sannan a wuce inda sidratul muntaha sannan a zarce zuwa wurin al'arshi a gana da ubangiji a yi magana da shi to wannan ba abu ne da adata yake faruwa ba yasa ya kama da ru'ya yasa Allah ta'ala ce ma ka al-fuadu ma ra'a wai ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث الله يتي كمر هكني وبنجدن كيكي ذا بركة ويعلمك من تأويل الأحاديث كما يكي كرن تدكي daga fassara ahadis me ahadis anan ta'wilul ahadis me yake nufi wasu malamai sun ce arru'a arru'a wal ahlam ما يرى في المنام لأن الرؤيا حديث إما حديث نفس أو حديث ملك أو حديث شيطان إن كنت كما فرقت كنت ب ت ن ص ت ن ي كتي و ت إ ل ا بغتك كري و ن ن ي ت ي ن ا صنع مفاهيم الله صلى الله عليه وسلم سيجي يجور مال ميكس أ ب ا ش لك ان ينا صو أ ب ا ش ابن ايكرا تازي مفرق منذ الله تعبى مسألة س أ ل in ya dahu amma sai da daddare bayan isha'i sai ka ɗebo wanda za ka iya ci ka karanta ƙulhu Allahu bakwai ka tofa ciki sannan ka ci shi da zafi sa karka sha ruwa ka kwanta yace da safe ka zo ka yi min bayani da zafi zai ce gafarta malam wallahi na kwanta amma mafarkin gulabe kawai da ta yi yace dan neman kishi ba kake ji shi a dalili inda da sun zo Allah ka kwanta da kai mafarkin sa <laughs> ka kwanta kana so ruwa shi yasa sai kai mafarkin ruwa ta kaga wani lokaci mafarki menene hadisu nafsin ne batun zuci ne wani lokaci kuma hadisu malakin mala'ika ne zai zo ya sanar da kai wani abu wata rana ina madina ne mafarkin haƙo rana sun zube gaba ɗaya lokacin babu wannan waya ta dsm wannan mata tuka-tuka tana da wahala na kashe awaddi ina sa su lalla domin in yi waya gida in ji ko wani abu ne ya faru ban samu ba ban samu labari ba sai bayan kwana 27 aka gami wata babbar rasuwa a gidanmu ko da na lisafta a ran da dai wannan mafarkin rannan ta faru malamai sun ce in kai mafarkin haƙorin ka sun zube mutuwa ce to kaga wannan hadisu malaki ne isko ne aka aka sanar da ni wannan ina cikin bacci ko ba a yi wannan ana yi da wani lokaci kuma hadisu shaitan labarin shaidanu ne kayan mafarkin ka gamu da wani zaki kun yi kaukawa da shi labta ka kayan ya take ka irin wannan mafarkan na shaidan ne shi yasa ake kiransu al-ahadith ta'wil al-ahadith amma su malamai suka ce a'a anan ba ahadith na mafarkai ake nufi ta'wil al-ahadith yani ta'wila ma'ani kalamillahi wa sunan anbiya'i wanda Allah ta'ala ce fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun Allah nazzala ahsana al-hadith hadis kenan suna nufin me maganganun Allah da hikimomin annabawan ala kulli halin duka biyu suna iya ɗauka kamar yadda Allama Muhammad Al-Amin Shinqiti Allah masa rahama ya faɗi cikin tafsirin sa wa kadhalika yashtabika rabbuk kamar haka ne Yusuf ubangijin ka yake zabar ka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith ya sanar da kai fassarar mafarkai ya sanar da kai ilimin maganar Allah wa yutimmu ni'matahu alai kuma Allah yana so ya cika ni'imar da yayi akan ka wa ala ali kuma ya cika ni'imar dai akan iyalan gidan yaqub kama atamma ala ka min qablu kama yadda ya cika ni'imar nan ga kakanninka gabanin haka ibrahim wa ishaq inna rabbaka alimun hakim hakika ubangijinka bai cikakken sani ne mai cikakkiyar gwaninta ba ambaci kaka ba cikin qur'ani ubanni ake ambata uba na daya da na biyu da na goma da na talatin duk uba ne shi yasa Allah ta'ala ce millata abikum ibrahim millata aba'i إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب saboda kaka matsayin uba yake shi yasa ma idan mutum ya mutu bai bar uba ba kakansa zai gane shi idan bai bar uwa ba kakarsa za ta gade shi saboda tana karɓar sunan uwa duk da yake uwa ce ta nesa babu uwa ta kusa da ta kare ta shi ma wancan kaka da karɓar sunan uba tunda uba ne na nesa kuma babu wani uba na kusa wanda ya kare shi haka kakan uba da kakan kaka da kakan kakan uba inda zai tarar da tattaɓa kunnen jikansa shi ma zai iya gado su ana samu haka ko ba a samu to idan an samu ana gado na'am sai Allah ya ce لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين نعم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن ضلال مبين اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين نعم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه لا تقتلوا فألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين نعم وإن لاباري دقنا يسوما لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين Allah ce hakika akwai alamomi akwai ayoyi akwai ababen lura akwai hikimomi akwai fa'idodi tattare da labarin Yusufa da ƴan uwansa kaga daga nan ne za a fara bada labarin kenan fi Yusufa wa ikhwatihi ayat hakika akwai ayoyi ababen lura ga labarin Yusufa da ƴan uwansa lissa'ili ga waɗanda suke bukata waɗanda suke tambaya da baki ko suke tambaya da zuci suna so sanin labarin ba irin wanda shi ya kau da kai bai bukatar sani ba duk wanda yake bukatar ya ji labari idan ya ji labarin annabi yusuf zai ɗauki darasi wannan yan uwan nasa malamai sun faɗi sunayen su a tafsiri ban cika son in ɗauko ababen da aka sa aka kammala kissa alƙur'ani da su ba saboda Allah da kansa yace ahsanul qasas mafi kyan labari in ka ɗebo wani abu ka ƙara rage masa kyawu ne iyakar kyau yadda Allah ya bada su to mafi yawa abin da ake karawa kisoshin alkurani wanda ake ɗaukowa ne daga tarihin da ke cikin bible old testament da new testament to wannan bible kuma mun sani ta riga an caccan shi babban dalilin da zai nuna mana caccanza shi shine miyagun abubuwa gurɓatattun maganganu da ke ciki musamman maganar zina ce da sauransu ga mutanen kirki bayan Allah da annabawan Allah shi ke nuna ce an canza su kamar da ka faɗin sunaye bai cika zama illa ko matsala ba amma dai ababen da ake kawo a cikin tafsirai musamman wanda su sawi suke kawowa to mu mu cika mai da hankali gare su ba saboda gurɓata kyawun labarin suke yi ba tabbatar da shi ba abin da yasa zan kawo sunayen su anan saboda wasu sunayen suna da alaƙa da su maganganu da zamu yi a ciki malamai sun ce yan uwansa goma sha ɗaya ne babban su shine ra'awi ko da sai mai bi masa shamun sai lawi sai yahuza wannan uwar gida lai'a ita ta haife su sannan akwai danu akwai naftali sannan akwai jad akwai ashir su kuyanga mai suna balha ita ta haife su sannan akwai yassakir akwai zabulun duk ɗakin su guda da waɗancan na farko sannan akwai yusuf da binyamin su kuma rahil ta haife su malaman tafsiri da ya ce suke rahil ta mutu wurin haifuwar binyamin sai aka aurar da kanwata zuwa ga annabi yaqub amma alqur'ani yana ta magana uwaye uwaye to in babu wata tsayayyar hujja daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu cewa ba ita bace babu cewa ta mutu dan babu dalili saboda a cikin karatunmu za ku ji ina ambata sunan ta rahil ita din ce ba mu da wani dalili na cewa ta mutu Allah ta'ala ce iz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna manzo Allah ka bada labari kai musu taɗin lokacin da ƴan uwan Yusuf suka taru suna fira suka ce Yusufun nan ya fi soyuwa zuwa ga babanmu da shi da ɗan uwansa wato ita amarya da ɗaya yayanta ƴan gaban goshi ne Rahil ita ta haifi Yusuf sannan ta haifi Binyamin kafin su akwai ƴaƴa goma ita ta zo da cikon dozin ɗaya sai ya zama to bisa ƙaddara Allah mahaifin nan nasu ga tsufa ya kama ya fi son su kuma amma da man karami an fi so su har sai ya girma kamar yadda wata mata da aka ci cike yayin wa kika fi so tace karami har sai ya girma wanda baya nan har sai ya dawo wanda baya da lafiya har sai ya warke kuma gaskiya ne so da ka duk yadda ake son kai an samu karami son zai fi karkata zuwa gare shi duk yadda ake son ka ga marar lafiya sai a karkata zuwa gare shi haka wanda baya nan zaka ga an fi saɗinsa, sa an fi begin sa an fi wato ainihin shauki zuwa gare shi haka wanda yake mai rauni misali idan mace tana da 'ya'ya biyu guda mawadaci guda talaka za ka iski duk abin da mawadacin nan zai kawo mata ba take tana ba talaka ta fi son talakan saboda me saboda tausayinsa da take to suka taru duk da wannan labarin ba a ba su shi ba na cewa Allah zai ɗaukaka shi ga abin da ya mafarki sai suka fara tunanin ai babanmu ya fi sosa shi da ɗan uwansa wa nahnu usba ga mu da yawa amma a ce yi wannan nan namu su aka fi so inna abana lafi dalalin mubin babu shakka babanmu yana cikin bata wanda an bayyana ne dalal ana fassara shi da bata amma ya zo da fuska uku a cikin alqur'ani ku saurari da yake cikin qur'ani sai ku fassara mini me suke nufi da za ku kyautata musu zato ko za ku munana musu akwai zahabu an tariqil haqqi in an ce wani ya bata dalla fulan ya bar gaskiya ya taɗe ya kama mugunyar hanya kamar da Allah ta'ala ce wala qad dhalla qablahum aktharul awwalin da kuma da yake cewa wala qad adalla minkum jibillan kaseera a cikin fatiha ma da muke cewa ghairil maghdubi alaihim wala dhallin wani bata muke nufi <clears throat> wanda suka bar hanyar gaskiya wannan ita ce fassara ta farko fassara ta biyu ta bata ita ce alhalal. wal ghaiba mutum ya halaka ya zan ba a ganinsa ya ɓace ɓace ba san inda yake ba suna cewa kuma Allah yana cewa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid idan muka bace a cikin ƙasa wani bata ake nufi a giyab wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suke kage suna cewa ga iyayen gidi duk sai su bace basu gansu ba a ce bata yana iya zuwa da ma'anar barin hanyar gaskiya yana iya zuwa da ma'anar fakuwa ka bace a daina ganinka to akwai ma'ana ta uku ita ce azzahabu an ilmi haqiqatil amri ka kasa gane gaskiyar lamari ga yadda abu ka fahimce shi ba ka sai a ce ka bace game da Allah ce wa wajadaka dallan fahada balarabi yana cewa tazunnu salma annani abghi biha badalan araha fi ad-dalali tahimu wa tazunnu salma annani abghi biha badalan wai salma tsammanin take yi ina son wata ba ita ba araha fi dalal tahimu ta bace bat ta bace bari wai ma'ana ta kasa gane gaskiyar lamari ni in ba ita ba duniya kowa bana to yanzu kun ji ma'anan dalal guda uku da suka ce inna abana fi dalalin mubin wanne suke nufi kai amma da Allah ya muku albarka kun kyauta ta ba su zato wata mai gane gaskiyar lamari kowa haka Sai kamata ce shi su yake so sabanin mu ba ya kamata ce mu duka yake so kaga in muka ce sun ce ba wasu yana cikin bata ya bar gaskiya ai kuwa da sun yi babban barna domin baban su annabin Allah ne hashahu an yazin wa qutulu yusuf tauba dan sai shi ya fara zuga ya fara saka musu yadda za su kulla makirci dama an ce wanda ya kowa rauni shi ke kulla makirci shi yasa makincin mata ya fi na maza ƙarfi inna kai da kunna azim mai rauni shi ke kulla makirci mai ƙarfi baya makirci saboda a fili yake ga sai shi ɗaya gwada mace uktulu uktulu yusuf ku kashe yusuf in kun kashe shi kenan magana ta ƙare a wutsura a arzan ko kuma dai ku ɓadda shi cikin ƙasa ku jefa shi wani gari inda babansa bai sake ganinsa duk a huta kaga mutumin kirki ko ya yi mugu abu nan take zuciyar za ta ce a'a sassauta dai saɓanin mugu saɓanin kaji saɓanin arni wa idan kuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka sun kisan shi ne wani karshen wanda ya zo ko ba haka ba su daure suka fara cewa sannan suka ce kai mu ma dai kore shi ya fi ɗaure suka ce kai mu ma dai kashe shi duk abuja kaga shi ko mutumin kirki kisa ya fara magana mutanen kirki kisa suka fara magana suka dawo me suka ce a wutsu rahuhu ko dai ma dai a dai kore shi bar ƙasa ya khulu lakum wajha bikum sai ya zan baban ku kuɗa yake gani sai ya daina tunanin sa duk abuja unknown to them cewa idan baya ganin ɗan nan to sannan ne zai ci bukinsa sannan ne zai ci bukatarsa sannan ne zai ci beginsa sannan zai ci sonsa da ƙaunarsa Zaka in kuka batar da shi kun ma ƙara masa kima a idon bafansa amma ba su gane ba to kaji sharrin shi din sai suka ce wa takunu min ba'dihi qauman salihin bayan kun yi wannan barna sai ku dawo ku tuba ku zan mutanen kirki Allah ya taimako kuma shi kenan baban ku sai rinka ganin ku da kwarai sai a zauna lafiya kaga wai shedan duk baka yi laifin ba zai ce ka je ka yi ka dawo ka tuba kaga wannan tuban ba tuban gaskiya ne ina tuban gaskiya ne da tun farko kada ka yi laifin mu na qala qa'ilun minhum la taqtulu a anan ne sai mai faɗa daga cikinsu ya faɗa wasu malamai ke cewa robin ne ya faɗa ya ce mai la taqtulu yusuf kai karku kashe su. yanzu dai an sassauto zuciya ta da ta ɗan rage ƙarfi wa alquhu fi batil jubbi amma dabara ita ce ku kaɗa shi cikin duhun rijiya yaltaqit ba'd as-sayyara wasu matafiya in sun zo sai su dauke shi su tafi da shi in kuntum fa'ilin in dai har dole ne su kun yi wani abu to ga abin da ya dace ku yi ku je ku kada shi rijiya ku tafiyar idan matafiya suka zo suka tsinto shi shikenan sai ya zamo dan rakiya ya zamo bawa su tafi da shi can duk inda suka tasamma don kar sai da shi a duba a lura a ce ai yana da kama da ku dan ne don me za ku sai da ɗan uwan to suka ce sai Allah ya ce ni qalu ya ala yusuf ma أولئك لهم ذئب ونحن غصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا لتنبئنهم بأمرهم lokacin da suka yanke shawara qalu ya abana sai suka zo suna lallashin babansu wanda ya nuna kenan an tattauna an cimma matsaya don haka kalu ya abana sai wani cikin su yazo yake haba babanmu kaga nan sai aka ce kalu ai ba dukkan su su goma sha daya za su taru su yi wannan magana ko akalla su goma don babu binyamin cikin wannan tattaunawa su goma ba duk da harshe guda za su zo su yi magana ba guda ɗaya zai magana a madadinsu ko ba haka ba ashe idan mai magana da yawun jama'a ya magana ana iya jama'a sun yi magana wannan shi za ce gwamnatin najeriya ta ce kaza idan shugaban najeriya ya magana za a ce jihar sokoto ta ɗauki nauyin kaza idan gwamnan sokoto ce za mu ɗauki nauyin kaza to duk shugaba inda yake idan ya magana to yana magana ne da yawun jama'arsa haka ƙungiya idan ta taru ta naɗa shugaba ta wakilta shi ya magana to magana da zai faɗa za a wakilta su za a jingira ta ne gare su gaba ɗaya qalu ya abana ma la ta'manna ala yusuf suka ce haba babanmu me yasa baka amince mana akan ɗan kanin nan namu yusuf wa lahula lahu lanasihu mu dinnan wallahi masu nasiha ne gare kaga sharrin shedan sun san ƙarya suke makirci ne suke kulla kuma suka haɗa da rantsuwa suka ce wallahi mu masu jin ne masu tausayi gare shi me yasa ba za ka amince mana shi ba ara arsilhu ma'ana gadon. gobe ka bari mu tafi tare da shi yarta wa yal'ab yayi kiwo yayi wasa yaro ne karami da zama kunshi cikin gida baya yi masa ka bari ya kace sha iskan waje mana wa inna lahu lahafizu kuma wallahi mu masu tsare shi kaga rantsuwa nawa kenan rantsuwa biyu qala inni la yahzununi an tazabu dattijo ya ce wallahi ni din nan ina bakin ciki ina damuwa ku tafi da shi ni dai na fi son yana guri na ba na so in waiga ban gan shi ba wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun kuma ina jin tsoron in kun tafi da shi kura ta cinye shi kuna dan hankalin ku ya dauku ba ku sani ba ashe ya ba su abin da za su faɗa masa ne sani ya lakanta musu hujja ne ko ba haka ba ke za ka ce idan kana jayayya da abokin husuma kar ka lakanta mashi hujja ka bari shi ya lalubu hujja da kansa da bai faɗi wannan magana ba da sai sun daɗe suna tunanin to yanzu mun halaka shi ne za mu gaya masa sai suka ce amma huta dama a ce yana tsammanin kura ta cinye shi to in mun halaka shi kura ce ta cinye shi قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون suka ce idan har iya wannan namu kura ko kirkeci ya cinye shi wa nahnu usbatun ga mu jama'a mu goma ko mu goma sha hakika mun yi hasara mun ya za ya ce duk yawan nan ba za mu iya kula da ɗan uwanmu ba har kura ta cinye shi muna ji muna gani to anan akwai al'ijazu bil hafi Allah ya share wata magana فقبل كلامه وسلمهم يوسف فذهبوا به فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب sai karbi wannan magana ta su sai hannunta musu kanin su su tafi da shi suka tafi da shi a lokacin da suka tafi da shi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi suka haɗu suka yi matsaya akan jefa shi cikin zurfin rijiya wannan ya nuna kenan an sake muhawara an tattauna har aka cimma ijma'i da aka fito da yusuf to an sake tafka muhawara sai zube ya kamata ita daga shi dai abin nema ya riga ya samu ko ba haka ba mata injiniya ta haife school direba <laughs> wa ajmu an yaj'aluhu fi ghayabatil jibbi suka yi matsaya akan yanzu dai rijiya za a jefa shi Allah ce wa auhayna ilayhi la tunabbi annahum bi amrihim hada yana can cikin rijiya muka yi masa wahayi muka ba shi labarin cewa wannan abin da suka yi maka zaka ba su labarin sa wa hum la yash'urun mun yi masa wahayi a lokacin da su ba su san mun yi ba shine wa hum la yash'urun بإيحائنا إليه wasu malamai suka ce wa hum la yashuruna bi annaka anta yusuf zaka ba su labarin wannan sharri da suka yi maka a lokacin da kake ba su labari kana wani matsayi da basu ma gane ka ba Allah ya tabbatar da wannan kuma ya tabbatar da shi ba Allah ya tabbatar da shi shi yasa Allah yake wa lamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi akhun hmm, fa arafahum wa hum lahu munkirun da suka shiga wurin yusuf شيا ya gane su amma musu gane تفيها saboda da tafiya ta yi tafiya qala hal alimtum ma fa'altum bi قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ننقب ذاك باص الأباني المحسنين فلما ذهبوا به لوكة نسكة كده شيء وأجمعوا لما تنا بكات الخبري tana buƙatar jawabi a lokacin da suka tafi da shi me ya faru malaman nahau suna da ra'ayi biyu dangane da wannan aya wasu malami sun ce jawabu lamma mahzuf falamma zahabu bihi lokacin da suka tafi da shi me aka yi ba faɗi abin da aka yi ba taqdiruhu fa'alu bihi ma fa'alu min al'ada lokacin da suka samu sa'a suka tafi da shi sai suka yi masa abin da suka ga dama na cuta magana ta cika kuma ta cika ba ko kuma mu ce falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi azumat fitnatuhu fitinan su ta girma da suka fita da shi matsayin da suka yi ita ce su kaɗa shi cikin rijiya ko kuma yi masa wani takdiri ba wannan ba falamma zahabu bihi وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب جعلوه Ka ga lamma ta samu jawabin sai da suke shi wannan shine ra'ayin basarawa daga cikin malaman nahawu su suna ganin lamma anan ba ta da jawabi an goge shi saboda hankalin kai na iya kawo maka shi amma malaman kufa suna ganin a'a jawabin lamma yana nan ciki wannan aya sai aka ce to ku fito da shi mu gani sai suka ce falamma zahabu bihi wa ajma'u wannan shine jawabin lamma daman a wurin kufa da lamma da hatta da iza duk suna buƙatar jawabi kuma a wurinsu a cikin jawabi ana iya ƙara wawo lamma a taituka wa wajattuka lamma a taituka wajattuka lokacin da na zo na same ka sai su ƙara wawo wawon nan ana kiranta za'ida ko kuma a alqur'ani ana ce mata sila imam al-qurtubi ya hane mu da mu ce za'id cikin qur'ani yace ba abin da ƙari cikin qur'ani komai yana da ma'ana don haka sai dai mu ce me sai mu ce sila sai suka ce kenan falamma zahabu bihi ajma'u an yaj'alu don haka wawu anan sila ce la ma'ana la me yasa akwai irin wannan cikin qur'ani Allah ta ce falamma aslama wa tallahu lil hatta ita ma tana iya samu wannan hatta idza ja'uha a wurin ɗan wuta sai aka ce me futihat abwabuha amma wurin ya aljanna sai aka ce hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha suka ce wawu dinnan sila ce don ma'anar su ɗaya ne duk da yake lokacin da muka zo wannan tafiya suratu al azumar, mun bambance muku wannan aya ta fuskoki daban-daban muradi dai anan shine musamar da jawabin lamma falamma zahabu bihi wa ajma'u yana iya zama shine jawabin lamma kuma wa auhaina shi ma yana iya zama jawabin lamma falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'alu fi ghayabati jibbi Auhayna ilayhi la annahum da suka yi haka mu ko sai muka yi masa wahayi cewa za ka ba su labarin abin da suka aikata wahum la yash'urun a lokacin ba za su ma san cewa kai ne ba sai Allah ya ce ni. وجاءوا أباهم عشاء قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذعب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا أباهم عشاء sai suka zo ma babansu cikin duhun dare sun saba zuwa da la'asar lif ido na ganin ido amma yau tun da sun yi mugun abu sai suka yi jinkiri su bari sai dare da hujjar cewa yau akwai labari mara kyau yabkun suka zo suna kuka kun ga wannan kukan gaskiya ne ko na munafurci ne wannan ya nuna kenan ba kowanne mai kuka ne yake abin da ke cikin zuciyarsa gaskiya ne akwai wanda mara gaskiya ne amma yana kuka malamai suka ce shi yasa ba a son alkali ya zan an sa dolo wanda bai da basira ka gane a lokacin da kake kuka in aka kalli kwayoyin idonka ana iya gane kukan gaskiya da kukan ƙarya sannan inda za a sa hannu a taɓa kukan gaskiya hawayen kukan gaskiya na mace da hawayen kukan munafurci wanne ne mai sanyi wanne ne mai zafi a cikin na gaskiya zafi ne ci amma na ƙarya mai sanyi ne saboda zafin munafurci ne zuciyar ba ta tafasa ba bale ta gasa ruwan hawaye to amma ga su suna kuka an ce wata mace an mata alkali sai wata ta zo ta kawo karar mijinta wallahi tallahi yau shekara ta goma sha bakwai tare da shi da ɗaya da nake tare da shi bai taɓa sai uwa ta goro ko na sule biyar ba ni ɗin nan da kika gani ta fara zubawa ta zuba ta zuba tana zuba hankali sai alƙalai ya ta fara hawaye kafin a ba ta fara shi sheka. saboda tausayin wannan mata mai ƙara kaga ta yi winning kes tun ba a saurari mijin ba amma kaga in mai dabara inda namiji ne misali ko mai dabara sai da ita zai zanta ke jefa mata wata tambaya sai ta rikice sai ta dawo da kanta ta karya ta kanta qalu ya abana suka ce ya baban mu inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusufa inda mata'ina mun je muna tsira mun je muna abinda muka saba yi muna jifa abin nan da kibau ko masu ko kuma muna tsere da kafafu wa tarakna yusuf inda mata'ina sai muka bar yusuf kanin mu ya tsare mana kayan mu fa akalahu dhi'bu kuran nan kake tsoro sai ta cinye shi wa ma anta bi mu'minin lana wala kunna sadiqi amma fa baba mun san ba za ka gaskata mu ba ko da da gaskin ne <laughs> da ba shi ba da gaskin bane kenan kaga wace shi ne ke tabar gaskiya ko cikin ruwa yayi jibi gashi ga ACM yana bugun sa amma gumi yake saboda baya da gaskiya don haka daga maganar su ma kana gane ba da gaske ne to ina hujjar ku waja'u ala qamisihi bidamin kadhib riga ita ce babban akto a cikin wannan tarihi na annabi yusuf alaihi salatu za mu ta je riga waja'u ala qamisihi bidamin kadhib wa shahida shahidun min aliha إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذب وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته هو فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم اذهبوا بقميصي هذا ولما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا kamis riga tana da tasiri mai a cikin wannan tarihi da muke karanta inda aka fara magana ta shine nan wajahu ala kamisi da suka zo da rigar annabi yusuf bidamin kazi da jini na ƙarya suka samu dan akuya suka yanka suka yayyafa jini suka ce to shikenan muka zo baba ga ma jini ga rigar dama da yake marar gaskiya ta ki Allah ya kunya tashi. sai annabi yaqub ya ce to kura ta zare rigar bata ci komai a rigar ba sannan ta cinye shi sai ga su tsoro tsoro me amsa a nan sun da wanda ya ba mu mun san ba gaskata mu za ka yi Kala bal sawwalat lakum anfusukum amra yace ƙarya ne rayuwarku dai ta gwada muku wani mugun abu fa sabrun Jami, zan yi haƙuri haƙuri mai kyau ma huwa sabrul ya ake haƙuri mai kyau akwai haƙuri mara kyau ne eh tun da yace zai yi haƙuri mai kyau babu shakka akwai haƙuri mara kyau malamai suka ce haƙuri mai kyau shine as-sabru jamil huwa as-sabru salibu min at-tasakhut wa at-tashakki ila al-khalqi shine kai haƙuri ba tare da kayi izgili ba ba tare da kayi mummunar magana ba ba tare da ka kai ƙara ga wani Allah ba shi yasa can gaba za mu ji sun ce tallahi tafta'u tazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin qala innama ashku basi huzni ila ghayri ni ba ruku nake ba ƙara ta wurin Allah nake shine fa sabrun jami ban ƙara ce komai kan magana yau na yi hakuri haƙuri mai kyau wallahu musta'anu ala ma tasifun Allah shine abin neman taimako bisa ga wannan abin da kuke sifaitawa na karya. cewa kura ta cinye mini da alhali ni na san wallahi kura bata cinye shi ba saboda dalili biyu dalili na farko na ga rigarsa lafiya lumai bai yiwa kura ta zare masa riga sannan da ci in za ta ci shi za ta ci har da wani sashen rigar ne ku zo da ita duk an ci mai ta allala na biyu ina sane da wani abin da ku ba ku sani ba ɗana yusuf ya yi mafarki kuma mafarkin nan gaskiya ne cewa Allah zai ɗaukaka shi akan muni da ku kuma lalle sai ya kai wannan matsayin kura ba za ta cinye shi ba to amma mu je zuwa tunda mahaukaci ya hau kura babu mai tsayawa waja ya rasu. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فعجلا دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوى الله يكي أنا هكا باين سنجيفا يشكين ريجيا سنكو ما جدا سن فإسا قن قريا كما هي تنسو وجاءت سيارة سيوا سمة فيها سكزو وني آيرين إنكا سوا ما سوچي ما سفتوچي سكا بيو فأرسلوا واردهم سي سكا وان ديكي إيبو مسوا وان ديكي galibi ana ɗauko hayar sa ne daga gida kafin a yi tafiya shi aikin sa shine in an je ya zagaya ya nemo rijiya na ɗebo ruwa ya zo ya zuba masu ya zuba ma dabbobin su su sha aikin sa kenan kuma a biya shi shi ake kira warid malamai a da idan guzuri ya yanke suna son zuwa karatu sai su jinginar da kansu a matsayin warid imamu ahmad ya yi haka ba so ɗaya ba ya yi haka domin ya je wurin abdurazak ibnu hammam sanani a garin yaman domin ya ɗauku karatu amma ba ya da kuɗi kuna jin sunansa duk ya game duniya amma talaka ne ba kuɗi ne suka ɗauka kashi ba imani ne ya ɗauka kashi da ilimin da Allah ya bashi sai ya je gashi yana zuba masa ruwa su yi wanki ya zuba musu ruwa su dafa abinci ya ɗebo ruwa ga rijiya shi dai muradinsa a dafa abinci a bashi har ya kai garin da zai ɗauki karatu a dawo da shi Ba adla dalwa wannan warid في جيف jefa يزور sakinsa قال يا بشرى هذا غلام أقوى الإيجاز بالحس أنا فتعلق يوسف بالدلو فلما رآه قال يا بشرى هذا غلام بيزور وسكنسا سيوسف يقع أنظر وسكين إيه ورواسي كما يلقي سيأكا جاوش da قال يا بشرى ya كاي يوعى بشرينا haza gulam na tsinci yaro yanzu shi ya sami shi bagas ya sami yaro a banza yaron nan zai ce masa a'a ga gidanmu a mayar da ni bai isa ba ya riga ya zama bawa wa bi bida'a suka ɓoye shi a matsayin wato ainihin haja haja ta kasuwa yau ya zama yusuf annabin allah ne yana kan cikin da sai da allah ya masa wahayi amma kuma gashi nan ya zama kaya abin saidawa wallahu alimun bima ya'malun Allah yana sane da abin da suke aikatawa wa sharawhu bi thamanin basin suka sayar da shi da yan kuɗi wulakantattu yan kuɗi yan kaɗan da rahima maduda Allah ce wasu yan dirhamai yan kwababba yan sulalla yan kalilan wasu malaman tafsiri suka ce dirhami ashirin wasu suka ce dirhami ashirin da biyu suka ce dirhami arba'in muka ce ba ruwanmu Allah da ce da rahima ma'aduda yan kuɗi ƙirgaggu bai faɗa mana adadin ba kuma adadin bai dame mu ba bai sha mana kai ba wa kanu fihi min az-zahidin sun kasance wato wayanda ba su da fadayin tsada a cikin sa saboda me saboda a banza suka same shi kuma suna jin tsoro in ba su sayar da shi ba wani ya gamu da su ga hanya ya ku bani yaro na ne zaka ta suka sayar da shi a arhadun su huta wa qala alladhi ishtarahu min misr wa qala alladhi ishtarahu min misr li imra'atihi أسلمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه sai wanda ya saye shi daga garin masar sai ce matarsa akrimi masuwa ki darajanta masaukinsa ki kula min da shi yadda ya kamata malaman tarihi suna cewa sunansa tsifil ko kuma atfil ibn rauhib shi minista ne mai kula da harkar 'yan sanda wasu kuma suka ce a'a shi ne ministan tattalin arziki mai kula da wato taskokin abinci na ƙasa baki ɗaya shi kuma sarkin suka ce sunan sarayyan ibn walid matarsa shi wannan Sunan sunansa zulaiha wasu na ce mata ra'il bintu ra'a'i duk da irin sunayensu ne na wancan lokaci wato azizu misr wanda ya saye shi minista da ya saye shi sai ya zo da shi wurin matarsa sai ce wannan ki ba shi kula sosai ki aje shi matsayi mai kyau ibnu mas'ud radiyallahu anhu ce duk duniya wanda suka fi kowa hangin nesa mutum uku ne azizu misr lokacin da ya ce mata akrimi matwa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada yace da boyar allan nan wanda take ya abati ta'jirhu inna kaira manista a al amin sai ga ta aure annabin Allah yake da Abubakar Siddiq lokacin da yake ku nada Umar bayan mutuwa ta domin al'umma ta miƙe ta ci nasara ta samu galaba akan makiya wannan su suka fi kowa hangin nesa hangin nesa ne ce ki kula mana da shi a sa'an yanfa'ana yana yiwa ya amfane mu ya mana irin amfanin da bayi suke yi ya rinka mana irin aikace aikacin gida abinda malaman tarihi suka ce a lokacin hannun ta masa aka yi ma kullum ko ina da ko ina sai zama kamar shi ne jagoran gidan komai yana hannunsa taskokin abinci suna hannunsa dabbobi wanda ake kiwo suna hannunsa dokin mai gida da yake fita su kuwa da shi ko zuwa rangadi ko da sauransu suna hannunsa masu wanke-wanke a gidan hannunsa suke shi ke biyan ma'aikata albashi ya zama wato ya samu matsi mai kyau a cikin gidan yace auna ta ko kuma ma yana yiwa ta banninsa. mai da shi ɗan mutum da ba mu haihuwa Allah ce wa kazalika makkanna li yusufa fil ardi kamar haka ne muka sawwaƙe ma yusuf yadda zai samu madogara a cikin kasa walinu'allimahu min ta'wil al ahadith duk wannan yawon da muka sa shi aka kore shi aka jefa shi rijiya aka sayar da shi a matsayin bawa aka rinka kai shi nan da can abinda muke so mu karantar da shi ta'wilul hadith me ta'wilul hadith eh mafarki kawai me yasa aka kira mafarkai a hadis ɗazu ɗazu muka faɗi wannan harkun manta yawwa saboda na'am na ɗaya لأنه إما حديث ملك أو حديث نفس أو حديث شيطان ذاك ساكن To amma تأما الأحاديث أو أن آية سوى شيء نفي وكان فسرت اليوم فبأي حديث بعده يؤمنون كلام الله ولنعلمه من تأويل الأحلام وتأويل الرؤى وتأويل كلام الله وكلام الأنبياء والله غالب على أمره الله شيني من شككين رنجاي قال أمر إنسى باع إيا ساقا ما أبند الله يسارى ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما ليوم متعني بصصني با to sai mu karanta wannan aya ta 22 mu kwana akan ta domin mu tashi a sabon labari ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما lokacin da annabi yusuf ya kai ma'isan wada ya balaga ya yi kwari balaga a shuddahu ya kai lokacin samartakarsa atainahu hukman wa ilma sai muka bashi annabta muka bashi ilmi hukman anan yana nufin annabta to ai daman lokacin da yake arija an ce an yi masa wahayi ba lalle ne wahayi na annabta ba wahayi ne wanda yana iya zama kamar irin wahayin da Allah ya yi ma annahl wa auha rabbuka ila annahl ko kuma da Allah ya ma uwar annabi Musa alaihi salatu wassalam wa auhayna ila ummi Musa ajifa maka abu a cikin ranka annabi sallallahu alaihi wasallam ana masa irin wannan wahayi abin da yake cewa inna jibrila nafakha fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila riska wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi kenan a zuciyarsa aka yi masa wahayi a lokacin da yake a rijiya amma a lokacin da ya balaga ya girma ya kai shekarun da za a yi masa wahayi sai Allah ya bashi annabta kuma ya bashi ilimi wato ya bashi basira ta sanin al'amuran rayuwa da kuma fassara mafarki Allah ce wa kazalika najzil muhsinin kamar haka ne muke saka ma masu kyautata wannan ya nuna annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya kai matsayin ihsani bai da muka sani addini mataki uku ne su ne waɗanda aka kawo su a hadisin jibril alaihi salam ma huwa islam ma huwa iman ma huwa ihsan al-islam babbar da'ira ce a yau duniya mutum biliyan biyu ne cikin wannan da'irar al'iman takurarar da'ira ce a cikin da'irar islam su ne mummunai masu imani na gaskiya tatacce da aƙida kyakkyawa sun kai yawan waɗancan da farkon to sai makamul ihsan su kuma yan kalilan ne ko a cikin mummunai su ne suka kai wani matsayi da wata martaba da ihsani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafassarar cewa an eh, binnan an ta'budu ka annaka tarahu fa lam takun tarahu فإنه يراك فالنبي يوسف عليه الصلاة والسلام من سمو daga ƙurciyarsa, da mafarkinsa da makircin yan uwansa zuwa faɗawa rijiya zuwa bauta har gashi yanzu ya girma ya zama addadin Allah anan zamu kwana gobe zamu ji irin fitina ta ƙarshe ko kuma mai bima ta ƙarshe wanda shiga cikin ta bayan fitinar yan uwa da fitinar rijiya da fitinar bauta sai wannan fitina ta mata wadda ta same shi a lokacin da ke cikin samartaka Allah ka sa abin da muke karantawa ya zama amfani gare mu Allah ka rufa asirin mu ka sa mu gama da duniya lafiya mu cika da kalmar la ilaha illallah wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk